gida na kuma? Ni kam na shiga uku. Me kike so in ce miki ne? Ina so yi magana da ke ne please. In shigo ciki? Au. Ba kya so in shiga saboda kin boye shi ko? Allah ya sauke na ƙara gayyatar shi gida. Ki zo ki shiga. Ki gani da kanki. Hankali ki ya Ke malama. Nan ma ɗakuna ne ko? Eh, malama ki faɗi abin da ya kawo ki. Ki hutashe mu baki ɗaya. Dole ne ki ɗauki hankali Duk namijin da ya shigo gidan nan ba zai so Kai, me haka kai kuma? shi yasa nake son yaro ah to ai <laughs> yaro ne gashi na sai an bar miki ba yaron ki nake nufi yaro na na kaina haba halittu ai to da kuma na kowa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ne ya miki suna na kuma wanda ya kwatanta min gidan ki ai masifa busari ci abinka abubuwan da babanka yake soyawa ne ina ji ci ina nan ina nan sai na ga da zai fita ga dai wannan ke sha hankalin ke kwanta sannan sai ki amayan min da duk abubuwan da suka kawo ki saboda na gaji yan ƙananan maganganun nan duk bana son su abu ya ki ci ya ki cinyewa a <laughs> dai da gaske kike baya nan dama na ce miki yana nan ne a'a zargi nake saboda ya ce min zai tafiya ni kuma na ɗauka ko kun shirya tafiyan da kuka saba yi tare shi yasa ma ɗazu na je ofis ɗinki saboda tambaye ki kika kike kula ni kika kore ni saboda mu in tambaye ki in ji abin yake ciki shi yasa yanzu nake zuwa bazata kuma yanzu na tabbatar baya na wai me kika dauke ni ne kin dauke ni bani da aikin yi ne ga wannan ki kora sannan sai ki ji dadin zaro mun magana kina kwafsa mu ba kwafsi bane hannatu aikin mijina nake kuma duk abin da nayi akan mijina ba za ki kira shi kwafsi ba me kike nufi wato hannatu wani tunani ne a cikin rai ko kuma in ce wani tunani ne ne said ni a matsayina na matarsa zai iya shirya ƙarya ba zai ji kunya da tsoron Allah ba ya ce min ya yi tafiya alhali yana garin nan cikin Abuja tare da wuta balle ke wace ce ke wanda ke gobe zai miki haka ba haka ne amma kamar yadda na gaya miki na riga na fitar da shi daga raina kuma da ni da shi har abada ke ma da za ki ɗauki shawara ta ba wai ina so in raba ki da mijinki bane amma da za ki ɗauki shawara ta ba kin rabu da shi saboda za ki fi samun kwanciyar hankali saboda mijinki masifa ne na tabbatar da ni kaɗai yake mu'amala ne ƙwarai ina zargin amma gaskiya ba zan iya rabuwa da shi ba ko kina tare da wahala malam a'a ba wai ba zan iya rabuwa da shi a hakan ba saboda akwai wata kulli ne a tsakanina ni da shi kulli kuma ciki ne da ke dukiya ta da hannunsa kuma shi yake juyawa kin ga ba zan iya rabuwa da shi ba idan ba dukiyar na da hannuna ba ne Allah ikilima sunana ikilima wani ganganci ne ya yasa kika dukiyar dukiyarki ga wannan ɗin rinin hankalin mijin naki I'm sorry ba wai ina zagi mijinki bane ba wato kin san wani abu na yarda da shi ne yana da nasibi duk abin da ya taba in Allah da sai an cire ba a kansa kin san shi yaron mahaifina ne tun mahaifina na raye aka mana aure da shi ana nan ana nan mahaifina ya zo ya rasu sai aka raba mana gado ni kuma na tattara nawa dukiya na bashi saboda ya juya <laughs> a halin yanzu nake gaya miki ma kuɗin ya sake dublin ne in ne ku dukiyar ki tana cikin haɗari saboda kin ga ba a haɗa neman mata da neman arziki sam sam duk yadda zaki duk yadda ki yi ƙoƙarin dukiyar ki ta dawo ki in ki ga daga nan sai ku yi ma yanzu shawaran da na yanke a cikin zuciyata kenan amma ban san ta ya zan yi dukiyata ta dawo hannuna ba shine matsalar sai in gina kanki saboda na ga baki ɗauke ni a matsayin kishiya sai dai kuma abu na farkon da zamu yi za mu yi bincike ne waye yan matan da yake bibiya a yanzu kuma wannan zai biyo baya amma sai wurin ki za a samu wani information Ka ba mace na ce ba tare kuke kullum kin ga baba yana zuwa har yanzu guri kamar yadda yake zuwa ba zan iya samu information din to ai sai ki dan gane da yadda zan yi ko ki bar kuma ne babu damu okay mu je ta kan Assalamu alaikum. Wa alaikis salam. Marasa mutunci ke da mijinki. Da ba za ku zo ba kenan? Sai kuka ga damar zuwa? Wato nufin ku idan na mutu sai dai ku zo sadaka uku. Yanzu ma ni kaɗai na zo. Akwai matsala kenan. Sosai ma. Ba dai aka rashin zuwan ku tare ba ne. Ya ma wuce nan. ya wuce nan duk abin da kike tunani ya ma wuce nan ki je sama ki jira ni ina zuwa Wai me isa maza kullum suke ƙara lalacewa ne? sai ka ga mutum simi simi kamar in ka sa masa hannu a baki ba zai ciza ba amma in ya tashi ya gandara wani abu sai ka rasa wa ma ya koya masa anti kenan to amma me yasa Sa'id ya canza Abba ya rike shi amana shi yasa lokacin da ya nuna sha'awan aurenki ba wanda ya ki shi a family to shi da yanzu da ya ki mu hm. ai wallahi ba zai yiwu ba sai da sai da ga kin dauki duke kin danka masa a hannu ya ciya ta da kuma da yana doro kamar zabuwa a gari shine zai fara sheke aya da dukiyar marainiya wallahi ba zai yiwu ba anti sauko ki haƙuri shawara miki idan fa muka ce za mu yi da faɗa da ƙarfi ba za mu samu wannan kuɗin ba sa'id sai mun bi shi a hankali ai ni ma ba faɗa nake yi ba ina faɗa ne akan dukiyarki yanzu kin san me nake so da ke mu lallaba shi ki lallaba shi kar ki yadda ko a fuska ki? ya gane cewa kin san abin da yake yi mu samu a hankali har a karɓi dukiyarki in ya so sai mu takura shi ya sake ki to anya anya wannan abun ko zai yi anti zai yi mana amma ke ma fa sai kin taimaka masa da addu'a domin neman mata a gurin magidanci ba karamar masifa bace wannan ai yana cikin bala'i to amma dai duk da haka duk halin da ake ciki yanzu kokarin da zamu yi shine kuɗin ke da hannunki kuma duk abin da ake ciki ki dinga gaya mu? duk wani abu ki dinga neman shawara ta kar ki yadda ki abu da kanki kina ji ko Musa bari da Allah Kun ce ka bari ba? Iska kawai. Wai mai ya yayi kuma? kin kowa san da cewa yana da problem baya jin ba ai ka sabo sai sai addu'a Chicken, chicken. kai ne baka jin magana wallahi. Maza kaina. Wuce ciki. Baka jin magana kai ma wallahi. ni wallahi ba ma rigiman na yafi damu ba yaran nan bai san zuwa makaranta to ai ba bude makaranta ba suna hutu fa to kuma na hutu yaro ya tafi makaranta ne okay haka ne fa wallahi abubuwa ne suka min yawa akan nan nawa ga baki ɗaya din na rude shi yasa kika ji ma na fara ma faɗa ma ma da ba haka na ga alama yanzu haka ma akwai wani dil da yake gaba na fa sabon dil da ya sami zan fara zuwa Legas akwai wani kamfani da za mu yi wani dil da suna kai karo. Menene kuma karo? Karo wani abu da ake yin glass da shi. Ok na gane, na gane karo. To wallahi wani kamfani ne a can Legas yake son rika musu oda irin waɗannan abubuwa saboda suna dan samun wahala kafin su samu. To daga nan kin san ana samu. Kuma gaskiya ne to Allah ya taimaka. Allah ya ba da sa'a. Amin sun ma'ana. kalau ina dan aiki dan Allah ku riga barin mutane suna zama da iyalansu kuma suna hutawa kullun aiki kullun aiki ina gida to haba da Allah ikilima dan dafa min tima da okay um, karki kira ni ki bari ni zan kira ki da kaina gobe idan na fito saboda yanzu wallahi yanzu um, uh, kun gane uh, idan kun san wahalar banza zan yi dan Allah dan annabi kar ku samu taho gobe nan ok to shikenan to shikenan dai haka ne ma gobe jirgi ma zan biyo saboda bana so wahala ina zuwa kawai sai mu shiga dajin ko dama sugan mu ya kare ko za ka kira isa ya so mana ya kawo ai barci din nan ma kai wurin shigan wannan masu maganan karin da na gaya miki ne shine suka kira na wai yan china za su koma so suna bukatan abin da wuri so kawai eh mm, bari in dan watsa ba ina waya na samo namban ɗaya daga cikinsu, wallahi yanzu na ɗau. Eh, na ga namban na ga sun yi waya kuma na danna na gani. shikenan to mhm. za magana ya shiga zai yi wanka sai fito zan kira ki ba ni nan Malam Lubna Bello ce. Wata classmate ɗita ce a jami'a. Kai don Allah bari. Kwarai kuwa. Bari ki ce, bari ki. Ke da Allah ki saki murya, Hannatu ce. Ni ina gida, ke kina ina. Hmm? Har samu propose? kuna ina kawai sai in zo wurin to kenan gani nan zuwa yanzu nan gawata kin ji ko to mu tashi mu je wurin nan tana tare da mutumin ki kin ga watakila fa da wani can fa daban take ba kada ki raina wa kanki hankali eh saboda idan ya gan mutane ba zai taɓa barin ta ta tasowa kin ga kin ga kin kun karaso kenan eh eh mun zo amma kin san me nake so mhm. ina so ne ki taso ke kadai ki ƙaraso na saboda na zo da wani saurayi na ne gara ne kuma daloli ne a hannun shi ina so mu wanke shi saboda haka kawai ki taso ki zo ke kadai yawa ki miƙe kawai eh ki miƙe in kika sauko sannan sai ki miƙe hannunki na hagu to ga nan zuwa sweetheart Allah excuse me uwar kwaɗayi ta taso dole ya so saboda ya ga ta fi kyau ni ga aure duk ya mamake ni نعم لبنى لا في علم sannu yawa sannu ina garin na ke ke ga garin can kin baro shi a sama <laughs> zo dai mu yi Hannatu amma gaskiya baki da mutunci Ba yanzu propose ina shi ne ke cewa gara <laughs> ke dai ki kwantar da hankalinki ai shi yasa na kira ki nan saboda in nuna miki waye propose nawa me yake nufi Hannatu eh shine dai wannan propose din naki ba shine dai na bari ki gani Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na hankali? Wallahi tallahi sai na mishi rashin mutunci. <laughs> Ke ki kwantar da hankalinki. In tambaye ki da ke matar shi ce fa. Ya zaki? Mu ne muka same shi a bagas? babu fatiha babu goro babu alawa wallan kana sadaki me ne damun ki kin ga wannan ni matarsa ce kuma uban ɗana ne yau shekarar mu goma sha biyu da yin aure wallahi sai na mashi rashin mutunci ni zai rena hankali ya rena mana hankali kinji labari ne mai amma yanzu abin da nake so da ke shi ne ki koma wurin sa ki je ki lallaba shi kada ki bari ku yi fada abin da yake ramu shine a ranki dama muna so ne mu yayyaga shi har sai mun kai shi kasa kwarai kuwa ku jira ni ina zuwa ka ji wani jaraba ni na tsani irin wannan rayuwa lalle wannan sai din ya cika dan duniya to ita ma wannan auren ta zai koyaya ƙarya ce kawai mayaudari to Allah ubangiji ya shirye shi yanzu to ku me kuka shirya kuka za ku yi a kansa ai shi sa muka zo wajen ki. domin ki ba mu shawarar me zamu yi amma dai kin san dai akwai maganar karban kuɗaɗe na hannunsa ko kafin mu aiwatar da abin da zamu yi na san komai na san wannan yanzu barin je in duba abincin da na dora muku saboda na dora muku girki zan baku yanzu barin tashi idan na dawo zan ba ku shawara akan yadda mu 'yan matan da muke wa samari mai yaudara idan muka kama su da yaudara mun sai da zamu da su min fi shi sanin kan tsiya ina mazan suke maza ko mazari ku kyale ni da shi ni na san abin da zan masa ina zuwa zan ba ku shawara daidai da shi ku jira ni Ikilima. Ikilima? na'a Anya ya wannan yayi taki za ta yi abin arziki? Ban gane ba. Wai kin ji shawarar da za ta bamu ta mutanen da. <laughs> Wallahi, na yi tunanin haka. Kuna yadda Me kuke nufi? Ya wai. Kun ga ba na son rainin wayo ya haka? Assalamu alaikum. Ya alaikum. Yaya Bilal? Ashe yau zaka zo gida shine anti Siyan ta sanar da ni ba? Manta ta yi ina ji. Tun last week na gaya mata zan zo yau san da dawowa yawa yufan <laughs> Allah san da zuwa sannan ku dai ni dai ba wani sanne da zuwa Almatu kai <laughs> haba haba bilal ko facebook din nan ma an daina ganin ka kai William kun san juna ai na ka santa tare muke makaranta ba a Cyprus Hannatu! Hannatu! <laughs> Ina ta siyawa. Tana kicin. Allah sa tuwo take yi. Ba wani tuwo da take yi. Abincin da aka dafa yau namu ne. Kaga ba a san da zuwanka ba. Kun ga za ki sanna da ci yau sai ku ara hada ku gane. <laughs> Ka dai ga baɗi. <laughs> wannan mijin naki shiru anya ku zai zo zai zo mana yau da na san yana da baki a of tun da ya ce zai shigo definitely na san sai ya shigo amma dai sanin kanki ne ban taba karya miki alƙawari ba ko eh na sani amma kuma ai na san har yanzu kana fishi da ni na gaya miki hannu abin kana nufin ka haƙura ka yafe mu dama can ni ba fushi to shikenan na ji daɗi tunda har ba ka fishi da ni amma akwai abin da nake so ka yi mu Baba magana a aure nake na biyu ba saboda wannan magana ni na ma barta har lokacin da ka shirya kawai yanzu abin da nake so mu yi rayuwar mu ba komai ashe dai kin fahimce ni ni da mace san wani abu wallahi ba wai auren ne ba na so a'a so nake ni da ke mu samu lokaci mai tsawo muna rayuwar mu don mu fahimci juna sosai da sosai ko ba haka ba duk abin da ka ce haka za a yi <laughs> gaskiya wajen na ki ba ka san wani abu kwaɗayi na ke ji hmm. ina so ka kai ni ap plaza na je na sayi ice cream kuma ka san su sun fi iya a ya fi daɗi a mota ta ko a motar ka zan tafi a motar ka idan ka tafi da ni ka dawo sai ka wuce gida ka je ka shirya sai mu haɗu a park around four thank you <laughs>

sweetheart irin wannan masifan kyau haka na sa ka ba na miki magana a kan wannan 'yan chinese inda za mu yi harkar karo da su ba kore to su ne suka zo za mu je mu ɗanyi wani mitin da su da gaggawa haka shi zake ga na yi irin wannan shigan ma saboda kansa rena ne haba sweetheart ai babu zancen rena a ciki ka haɗu ai ni na fiye ganin ka idan zaka da irin mutanen nan su kake shiga saboda na san ka baka son raini eh to haka ne su ne amma dai kin san waɗannan ai turawa ne sai ba ruwansa da wani kayan da kake sawa kawai kai din ne ake so a gani kake harka eh, kai ne kenan kawai Allah ubangiji ya bada sa'a mu gaskiya ka to na gode sana dawo <laughs> a dawo lafiya dadi a dawo lafiya Annatu ke. Wallahi kin bada ni. Na dauka zaki jira ni mutu wata da kawai sai ki tawo ke kare. Me haka malam? Allah ka tashi ka fita. Haka kawai ka ga mutum a zaune sai ka ce sai ka zo ka zauna da saurayi na fa nan. Annatu ke. To ake kofin zaki. Wallahi ba zaki kasu. Ko ɓata ran ma ke ba ki iya ba wannan afin ke so ki. Malam ka tashi ka tafi da ka. Na je na zauna cin ka biyo ni. na dawo nan ka biyo ni wai me yake damun ka ne me yake damun ki ne haka ne wai me yake damun ka na ce maka ka tashi dole ne soyayya dole ne sai na bi ka a'a wannan wani irin jaraba ne haka ba na son ka ka tashi ka ban min nan